hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da uku ga watan disamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na ɗari daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah Muhammad ibn Abi Bakar az-Zura'i dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Islam As-Sani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin Zadul Ma'adi mawsu'a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkin rayuwarsa da al'adunsa da tsarin yadda yake gabatar da al'amuran ibadoji da mu'amalarsa ibn qayyim ya kai matuƙa wajen tattara bayanai dangane da haka malamai suna mashi jinjina musamman saboda lura da cewa wannan littafi na daga cikin tafan da ya rubuta alhalin yana halin tafiya a lokacin da ya je ƙasar makka don yin aikin hajji daga garin dimashq sham Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi za mu tashi a cikin wato fasullan da malam ke mana bayani dangane da abin da ya shafi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumi yana mana magana akan wata matsala wadda ke da alaka da azumin ranar shakka wato ran da ake tunanin yau talatin ne ga watan sha'abana ko ko ɗaya ce ga watan ainihin ramadan bayan da ya kakkawo maganganu sai ya ce وقال malikun wa الله بن نافع عنه فاقدروا له ينا بياني دنگني da riwayan ainihin Abdullahi dan Umar na idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru imamu ainihin wato Malik da shida Ubaidullahi suka ce daga Nafi'u faqduru lah ku ainihin kaddarta ma shi watan فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين wannan sai ya fassara mana cewa ibnu umar shi baya fahimta daga hadisin cewa hadisin yana nufin idan ba a ga wata ba a cika talatin ne in kun tuna mai wannan magana a darasin baya ƙarshe ƙarshen shi ko menene ma'anan faqdiru la shine a kintaci a yi lissafin shi to sai suka fassara su su abu dan umar da waɗannan malamai kawai a ɗauka ya fito amma ba a gan shi ba shi ne ma'anan faƙdurula a ɗauka ai ya fito amma ba a gan shi ba a sa ran ya fito bal jawazu sai suka fahimci cewa ba wajibi ba ne a cika talatin sai dai ya halasta in ka so ka ɗauka ashirin da taron ya yi in ka so kuma ka ɗauka talatin ne fa innahu idza sama yawm al-thalathina faqad akhadha bi adil ja'ibaini ihtiyatan daka idan wanda ya azumin ranar talatin. to ya dauki daya daga cikin abubuwa ne guda biyu waɗanda suka halasta na biyun shine cika talatin. dayan kuma barin shi 29 to ne ne fi taka tsantsan cika talatin din ga wanda yake azumi wato a ramadana idan aka yi ashirin da tara sai ba a ga wata ba mutum na da halascin ko dai ya cike talatin ko ya ce gobe sallah a bisa wannan fasara to a nan wajen menene ya fi ihtiyat taka tsantsan cikewa talatin sai ya zama bai dai sha ruwa cikin ramadan ba dangane da farkon kuma a sha'abana a sha'abana idan ya ashirin tara ba a ga wata ba to ko dai kai azumi wa shagari ka ɗauka ɗaya ga wata ko kuma ka lissafa sha'abana talatin a nan kuma me ya fita ka tsantsan ka yi azumi wa shagarin ko mun gane an gane kuwa in a ƙarshen ne sai ka ƙara don ka zama ka fita daga tsoron karkace abinci cikin ramadan in a wajen sha'abana ne farko sai ka rage ya zama nan ma ka fita daga tsoron kai ya zama ka ci abinci cikin ramadana fasarar da suka madisin kenan da ka sai ya zama a nan sha'aban idan yayi 29 gobe kawai sai su fara azumi ramadana in yayi 29 ba a ga wata ba gobe sai su ƙara yin azumi shine ma'anan da hu a wurin wannan fasar da suka yi ina fata mun gane jama'a to sai ya ce a a akhadha bi za'i al-ja'ibaini ihtiyatan wa dillu ala dhalika annahu radiyallahu anhu lau fahima min qawlihi sallallahu alaihi wasallama abinda ke nuna mana haka shine Abdullahi dan Umar da a ce ya fahimci daga wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa faqduru lahu 29 thumma sumu ku kaddara cewa yayi kwanaki 29 ne sa'annan ku yi azumi da a ce ya fahimci wannan magana kama ya quluhul mujibuna li sawmihi kamar yadda waɗanda suke cewa wajibi ne a yi azumin wannan rana ta yau shakki din nan lakana ya bi zalika ahlahu wa ghayruhu to da za a samu labarin Abdullahi dan Umar bayan yayi azumi sai ce kuma kowa daga cikin mutanen gidansa da ɗaliban shi ya azumi da a ce yana ɗauka cewa wannan ranar shakka ɗaya ga watan ramadana ce to da zai yi azumi ala wajihil wujub kuma ya sa kowa da ke ƙarƙashin shi yayi amma sai ya zama baya sa kowa yayi Shi ne kawai yake yin abin da yake ganin ya fi mishi wannan ya fassara a wurin shi ma ba wajibi ba ne, walam yakun yaktasiru ala sawmihi fi khasati nafsi bai kasance yana takaituwa da ainihin yin adaba zai takaitu akan yin azumin shi kadai ba wala ya amuru bihi da kuma ba zai takaitu akan kin yin umarni wa mutane ba wali yubayyana zalika aw yubayyana anna zalika huwa alwajibu alan nasi da sai yayi mutane bayani cewa wannan shine wajibi amma tunda bai haka ba ya nuna shi ma auren shi ba wajibi bane wa kana ibn abbas radiyallahu anhu la yasumuhu wa yahtajju bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam to a ɗayan bangaren kuma ga wani babban malami a cikin sahabbai har ila yau wanda shi kuma sam baya azumin ranar shakka shine wane abdullahi dan abbas yana kuma kama hujja da yana cewa manzo Allah ya ce la tasumu hatta tarawul hilala kar ku yi azumi sai an ga jinjirin watan ramadana wala tuftiru hatta tarawu kar ku sha ruwa sai an ga jinjirin watan shawwal fa in gumma alaikum idan an sha makance muku shi fa akmilu al'iddata 30 ku cike kwanakin azumin su zama 30 ku cike kwanakin sha'abana su zama talatin idan ba ku ga wata ba kenan to shi Abdullahi dan Abbas shi kuma tashi fatawar kenan yana aiki da zahirin nasoshin wanda a zahiri kuma fi su dacewa da abin da yake shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su manyan malamai ne a cikin sahabbai jama'a Abdullahi dan Umar babban malami ne a cikin sahabbai masanin ilmomi mai tsoron Allah mai takawa Abdullahi dan Abbas babban malami ne cikin sahabbai masanin ilmomi ko mai tsoron Allah mai takawa amma sai suka samu sabanin fahimta game da wannan bai zama dalilin fitina ko dalilin ainihin tashi hankali tsakanin su ba wa zakara malikun fi muwatta'ihi hadha ba'da an zakara hadith ibn umara imam malik ya ambaci wannan matsala a cikin muwaddansa bayan ya kawo hadisin abdullahi dan umar ka annahu ja'alahu mufassiran li hadith ibn umara kamar ka ce shi maliku ya fahimci cewa wancan faqduru lah na Abdullahi dan Umar ya zo a dunkule na ibnu Abbas kuma da yace fa akmilu al-iddata salasina to yana fassara wancan da aka sai kawo wannan riwaya ta Abdullahi dan Abbas a ƙasan riwaya Abdullahi dan Umar ka annahu ja'alahu mufassiran li hadith Ibn Umara wa qawluhu faqdiru la kamar yana sanya wannan magana tana fassara hadisin Abdullahi dan Umar tana fassara kuma batun cewa faqdiru وكان ابن ibn يقول yaqul al الأمة hibrul umma ibn الله radiyallahu anhu أبيه an abihi ya kasance yana cewa من يتقدم الشهر بيوم أو يومين mai ni ina mamakin mutumin da ke shiga gaban wata yayi azumin tarban wata da kwana guda ko kwanaki biyu wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhalin manzon Allah ya ce la taqaddamu ramadana bi yawmin wala yawmayn qarara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada wanda ya shiga gaban watan ramadana da azumin rana guda ko ranaku biyu ka annahu yunkiru ala ibn umara kamar ka ce yana yin inkari ne yana mai da martani ne ga abdullahi dan umar ma'ana yana yana kyararsa ne ba zai faɗi suna ba sai ce ina mamakin wasu mutane ka ji abin da suke aikata ko mun gane wa kadhalika kana hadhan as-sahabiyyan al-imamani malam ibnu qayyim yace waɗannan sahabbai limaman ilimi guda biyu abdullahi ɗan umar da abdullahi ɗan abbas haka suka kasance a rayuwarsu ma yamilu ila tashdidi ɗaya daga cikinsu yana karkata zuwa ga tsanantawa wal akharu ila tarkhis ɗayan kuma na sauƙaƙawa wa zalika fi ghairi mas'ala wannan ya faru ba a mas'ala guda ɗaya ba sun samu saɓani akan masail tewa abu Abdullahi dan Abbas yana da sassautawa akan wasu abubuwa Abdullahi dan Umar yana da tsanantawa akan wasu da haka sai don fatoyinsu ba sa yin iri ɗaya ina fata mun gane malam ce wa Abdullahi ibn umara kana ya min at bi ashiya'a la yuwafiqu alaiha as-sahaba Abdullahi ɗan Umar ya kasance yana tsanantawa akan wasu abubuwa sahabbai ba sa dacewa da shi akan wannan tsananin yana da wasu masail waɗanda suke da tsanani yayi ainihin yayi tsanani a cikin su sahabbai da dama ba sa yadda da magana shi akan wannan masail din kamar mene fa kana yagsilu dakhila aynai fil wudu'i hatta amiya min zalika, ya kasance idan ya zo a alola sai ya gwala cikin idan sai ta zuba ruwa yana dirzawa har ya makance a dalilin haka shekarun shi na karke kamar biyu ko uku yayi su bayi da ido wanda ana ganin wannan alular da ya dinga yi yana matsawa idan shi da gogawa can ciki ta ta taimaka wajen kashe idan wa kana idza masaha ra'su ya kasance idan zai shafan kai a alula afrada udhnayhi bima'in jadid sai ya shafa kan ya dawo ya sake dangwala ruwa ya sa wa kunnayensa tare da cewa wannan bai tabbata a sunna ba tajdidul ma'i lil bai tabbata ba ana shafan kunnuwa ne da ragowar ruwan da aka ainihin shafi kai to amma shi yana sabunta ruwa na musamman wa kana yamna'u min dukhulil hammam ya kasance yana haramtawa yana cewa babu kyau mutum ya shiga rafi ya wanka yana ganin babu kyau shiga wanka a cikin rafi wa kana idza dakhalahu igtasala minhu idan ya shiga ciki sai ya ainihin yi wanka a ciki baya fitowa da ruwa gefe wanka wa ibn abbas kana yadkhulu yadkhulu al-hammam ibn abbas shi ko ya kasance da kanshi ma yana shiga yayin wanka a rafi shi ibn umar yana ganin idan ka shiga rafi kai wanka to baka yi tsarki ba saboda duk ruwan dattin jikinka yana nan a cikin ruwan da ba zai zama tsarkakuwa ba wa kana ibn umar yatayammamu bi darbatayni abdullahi da umar ya kasance in zai taimama sai ya bugi kasa sau biyu bugu na farko ya goge hannayensa bugu na biyu ya goge fuska maimakon bugu guda daya wanda ya ishi fuska da hannu kamar da ya tabbata a hadisin ainihin ammaru dan yasir darbatan darbatin lil wajhi wa darbatin yadaini ilal mirfaqaini yayi duka na farko ya shafi ƙasa na farko ya goge hannayensa shafan ƙasa amin fuskarsa shafan kasa na biyu ya goge hannayen shi har zuwa gwiwa hannu wanda ya kamata ya tsaya ne iya tsintsiyar hannu wala tasiru ala barbatin wahida Abdullahi dan Umar baya takaituwa akan bugun kasa daya a wajen taimama wala alal kaffaini baya takaituwa akan iyakar hannaye tsintsiyar hannu wajen goge hannu a taimama din wa kana ibnu Abbas yukhalifu ibnu Abbas ya kasance yana sabawa da Abdullahi dan Umar akan waɗannan masail din gaba ɗayan su wa yaqulu yana cewa at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffai alula ta taimama bugun ƙasa ce guda ɗaya za a yi mafuska da tafinayen hannaye guda biyu wannan shine kuma abin da ce da sunna kamar yadda bukhari ya fitar daga hadisin ainihin ammaru dan yasir wa kana ibn umara yatawaddau min qiblati imraati abdullahi dan umar ya kasance idan yau matar shi sun ba kiss to sai ya ɗauka cewa alolarsa ta kari sai ya sake alola a ga wannan matsanani ne wa yufti bi zalika yana ba da fatawa akan cewa duk wanda ya sumbaci matarsa to ya ainihin yi alola wannan shi ma haka yake ihtiyatsin ne dai wai taka tsantsan din da yake da shi wa kana idza qabbala auladahu idan kuwa ya ainihin sumbaci ƴaƴansa tamadmada to sai ya kurkure baki nan ma thumma salla kafin ya sake sallah kwatankwacin kamar ya ci abinci wanda aka kona da wuta ko aka gasa ko aka soya ko wa kana ibnu abbasin ya kulu shi kuma ibnu abbasin a irin nan ya kasance yana cewa ma ubali qabbaltuha aw shamamtu raihana ni ba ruwa na daidai wa daidai abun yake a waje na da sumbanta da zan yi wa matata ta aure da kuma na ɗauki wata fulawa na ji ƙanshinta duk ɗaya ne a wurina ba sa kare a lula ko mun gane wa kana ya'muru man anna alaihi salatan wa huwa fi ukhra an yutimmaha thumma yusalli salatan lati zakara ibn umar ya kasance an mushi fatawa cewa mutum ne yana sallar la'asar sai a cikin sallar ta la'asar misali sai ya tuna ashe bai yi azhar ba to yaya zai yi sai ya ce sai ya cika Wakana kana ya amuru anna anna alaihi salatan wa huwa fil ukhra an yutima thumma yusallati zakara ibnu abbas kenan wannan ko ibnu abbas an mushi fatawa akan mutun ne yake sallar la'asar sai ya tuna ana bin shi azhar yanzu ya zai yace sai ka karisa la'asar din da kake daga baya sai ka ainihin yi thumma yu'idu salatan lati kana fiha sannan sai maimaita thumma yusalli salatan lati zakara bayan ya gama wannan sai sallaci sallar da ya tuna sun mayu yu'idu salatar lati kana fiha sannan ya maimaita waccan da yake a ciki rawa abu ya alal mausili fi zalika hadisan marfu'an fi musnadihi wa sawabu annahu mawqufun ala ibn umara ibn umar ne yake da fatawar bari mu gane abin yadda yake mutum ne yana sallah azhar yana cikin yi sai ya tuna bai yi asuba ba misali wadda ta wuce ta to yaya zai yi sai ce sai ka karasa wannan da kake ba za ka fasa ta ba bayan ka gama ta sai ka dawo ka maimaita waccan da ka mantuna sannan sai ka ƙara yin sabuwa a zahar biyu kenan tsakankanin su da wadda ka manta din yace akwai hadisi da aka ruwaito da isnadi da aka ɗaukaka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi a cikin musnad a Abu Ya'la al-Mawsil amma dai sahihiyar magana wannan hadisi mauqufi ne a Ibn Umar wato fatawarsa ce ba magana manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallama qala al bayhaqi wa qad ruwiya an ibn umar marfu'an wala yasih bayhaqi yace an ruwaito wannan magana daga Abdullahi dan Umar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan karisa sallar da kake cikin yi da sake yin wadda ka tuna sadda kake wannan ta bayan da kuma sake maimaita wannan da kake yi bayan ka rama wacce na ta kubuce yace an ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanya Abdullahi dan Umar amma bai tabbata ba قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح har ila yau an ruwaito daga ibnu abbas shi ma da isnadi marfu'i shi ma bai tabbata ba wal maqsudu abinda ake so ka gane anan inji al imam ibn al qayyim anna abdullahi ibn umara kana yasluku tariqa tashdidi wal ihtiyat abdullahi dan umar ya kasance ta farkin shi falsafar shi game da fatawa da mu'amalantar nassoshi na addini shine tsanantawa da kuma taka tsantsan yana ƙoƙari ya zama kullum. yana safe side karye abin da zai zama ya ba shi damar aukawa ga wani abu wato yana ɗaukan ka'ida eh, cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun ko eh, to can karshe da ake cewa kan ra'iyar afil hima yushiku an ya fi mutun ya dinga kiwo a gefen gaba to akwai yiwuwar ya fada cikin wannan dannin na gona don haka baya zuwa gabar wasu ibadoji dan kai ya samu matsala daga game da su malam yace wa qad rawa ma'marun an ayyuba an nafi'in anhu annahu kana idza adraka ma imami raka'atan rak'atan adafa ilayha ukhra fa idza faraga min salatihi sajada sajdatay sahw ya zo a cikin ainihin littafin ma'mar ya ruwaito daga ayyuba daga nafi'u cewa abdullahi dan umar ya kasance idan ya zo sallah asuba alal misali sai zama ya raka'a guda ta kubuce masa idan ya zo ya yi sallar tare da liman ya samu raka'a ɗaya tare da liman ya tashi ya rama ɗaya da ake bin shi mai kwan ya sallame kawai ya ci gaba da wata harka sai ya yi sujudar rafkannuwa kamar yadda aka saba ƙalar zuhuri zuhuri ya ce wala a'lamu ahadan fa'alahu ghairu ban san wani wanda ya aikata irin wannan aikin ba inji zuhuri in banda mala abdullahi dan umar qultu ni al-imamu ibnu qayyim al-jawziya sai nace wa ka anna hadha sujuda lima hasala lahu min al-julusi aqiba ar-rak'ati wa inna ma mahalluhu aqiba ash-shafai yanzu ibnu qayyim na so ya samu mishi mafita ne akan me yasa haka sai ya ce watakila wannan sujuda yana yin ta ne saboda zama da ya tarsa su zuwa ga yayi a bayan raka'a ta daya maimakon ya kamata a bisa al'ada ya zauna ne bayan raka'a ana yin zaman tahiya ne bayan raka'a biyu to idan ka zo ka samu liman ya raka'a daya ka bi shi a raka'a ta biyu ta asuba kaga in ya taso daga wannan raka'a kai kana da guda daya da kai kadai kake sallah me zaka yi miƙewa bayan sul isra ko to amma yanzu liman ya tirsasa maka dole ka zauna kai tahiya sai ya sallame ka miƙe kai raka'a guda ka sake yin tahiyya sannan ka sallame ya zama kenan kowace raka'a a zahiri ka mata tahiyyarta to wannan tahiyyar tsakiya ita ce yake gani kamar ta zama mishi rafkanuwa kenan yanzu da haka sai ya sai ɗinta sai ya maganinta ya ainihin wato yi maganinta ta hanyar mene ta hanyar su sujud rafkanuwa shine zuhuri yace shi bai san wani daga cikin malaman salaf da ke aikata wannan ba in ba malam abdullahi dan umar ba wannan daga cikin mazahir na ainihin ihtiyat din su ina fata mun gane wannan na'am mm abdullahi dan umar yana hana mutane shiga su yi wankan kurme a rafi ko kogi ko makamancinsa eh, shi ne hammam ana eh wankan tsarki a cikin ruwa ko da a cikin abin nan ne baf baf tub ya zama dai kana cikin ruwan kana mu'amalta shi kana wanka a wurin shi wannan bai fitar da janaba don duk ruwan yana nan tare da jikin jikinka ka fahimta sai dai ruwan da zaka dinga zuba yana zirdiya a jikinka to abun shi shine ke wanke janaba amma wanda zaka ce kana cikin shi kana dirzawa kuma ya halasta ka shiga ciki ka dirza abinda ba a so shine mutum ya yi tsirara shiga hammam to shi sai ya ce a ba a yin haka sai dai ka ɗebi ruwan ka koma gefe ka yi shi ne abin da ya hana ƙwarai kuwa a fatawar shi ba? Eh. wallahu alam malam ya ce wai dillu ala anna sahabata lam yasumu hadha al-yawma ala sabil wujubi annahum qalu li anna suma yawman min sha'bana ahabbu ilayna min an nuftira yawman min ramadana na daga cikin abin da ke bayyana maka cewa sahabbai ba suna yin wannan azumin na ranar shakka waɗannan sahabban da suke sa Abdullahi dan Umar ba suna yin shi a matsayin wajibi ne kamar ramadana ba a'a suna yi ne a matsayin taka tsantsan shine su suna cewa gara ya fi mana sauki mu samu kanmu azumin nan da muka yi ya zama rana ce daga cikin ranakun sha'aban fiye da a ce ba mu yi azumin ba mu samu kanmu a cikin kasancewa mun sha ruwa a cikin rana daga cikin ranakun ramadana walau kana hadha al-yawm min ramadana hatman indahu da a ce a wurin su da gaske wannan wunin daya ne daga cikin ranakun ramadana tabbas qalu da sai dai su ce hadha al-yawm min ramadan wannan rana ce daga cikin ramadana fala yajuzu lana fitruhu bai halasta mu sha ruwa a cikin shi ba da haka za su ce za su ce wannan rana ramadana ce dole mai azumi amma da aka ce ya kuke yin azumi a wannan rana suka ce a'a muna taka tsantsan ne gara mai azumi cikin sha'abana da mu sha ruwa cikin ramadana inda a wurinsu su wannan ranar ramadan ce me za su ce to ai wannan rana ramadana ce wajibi ne kuma mai azumi a cikin ta malam yace wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai wa yadullu ala annahum samuhu ta wata wa tahriyan ma ruwiya anhum min fitri bayanan lil na da cikin abin da ke bayyana kuma azumin sun yi ne dan taka tsantsan da ainihin mustahabbanci shine an samu riwaya cewa wasunsu sun sha ruwa a wannan ranar bayanan lil jawazi dan nuna halascin shan ruwa fa hadha umaru qad qala hanbalun fi masailihi حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان ana abdulaziz ibn hakim al-hadrami qala abdulaziz dan hakim al-hadrami a ɗaya daga cikin malaman atba'u tabi'ina yace sami'tu ibn umara yaqulu ɗaya daga cikin malaman tabi'ai amin yace na ji abdullahi dan umar yana cewa law sumtu sanata kullaha ko da zan kasance nayi azumin shekara gaba ɗayanta la aftartu al-yawma alladhi yushakku fihi to da kuwa zan sha ruwa a ranar shakka wannan kuma isnadi ne ingantacce kwarai ba shi da kura ko misqal zaratin wa qala hanbal har ila yau hanbal yace حدثنا ahmad بن حنبل قال حدثنا عبيدة بن حميد قال أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال har ila yau wannan ɗalibi na imamu na ainihin ibn umar mai suna abdulaziz dan hakim ya ce sa'al ibn umara an tambayi malam abdullahi dan umar radiyallahu anhu an abihi qalu aka ce da shi nasbiqu kabla ramadana hatta yafutana yafutuna minhu shay'un hatta la yafutuna minhu shay'un Allah shi gafarta malam kana ganin dacewan mu sabi zarce mu riga malam masallaci mu shiga watan azumin ramadana da azumi kafin ya shigo dan kada wani abu daga cikin shi ya kubuce mana Faƙala. sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce often often tir da wannan aiki amin abdullahi dan umar yace uffin uffin tir da irin wannan tunani su mu ma aljama'a ku dinga azumi tare da sauran al'umman musulmai ne faqad sahha an ibn umar wannan ya tabbata daga ibn umar dan wannan isnadin shi ma ingantacce ne annahu qala yace ai ya inganta abdullahi dan umar yace la ala'at ya taqaddamanna shahara ahadun minkum kada wani yayi ma ainihin wata shigegi wani daga cikin ku kar a same shi yana wata shiga shiga stauri saha anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala kamar da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah yana cewa sumu li ru'yatil hilali wa aftiru li ru'yati ku yi azumi idan an ga jinjirin wata ku sha ruwa idan an ga jinjirin wata fa in ghumma alaikum idan an boye muku jinjirin wata fa'uddu 30 yawman sai ku lissafa kwanaki talatin wa kazalika qala aliyu ibn ali abi talib radiyallahu anhu haka sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yake cewa idza ra'aytumul hilala fasumu li ru'yati idan kun ga jinjirin wata to ku yi azumi saboda an gaishi wa idza ra'aytumuhu fa aftiru idan kun ga jinjirin wata to ku sha ruwa fa in ghumma alaikum fa akmilu al'idda idan an boye muku shi sai ku cika lissafi wa qala ibn abbas ibn mas'ud radiyallahu anhu fa in gumma alaikum fa'uddu 30 yawman idan an boye muku shi ma'anan ku cika lissafi ku lissafta kwana 30 malam yace fa hadhihi al-athar kaga waɗannan hadisai mauqufai dinnan in quddira annaha mu'arida litilka waɗannan da ke cewa ga waɗannan sahabbai sa ɗan dan Umar su Aliyu Ibn Mas'udin sun sha ruwa ko sun ce a sha ruwa ranar shakka idan ka ɗauka suna cin karo da waɗancan waɗanda aka ce su Abdullahi ɗan Umar sun ce ka a sha ruwa ko kuma sun yi azumi ranar shakka in ka ɗauka haka annaha mu'arida li tilkal afar lati ruwayat anhu fi sawmi ka ɗauka cewa suna saɓani da waɗancan hadisan da aka ruwaito game da azumi fa hadhihi aula in ma haka ne to waɗannan na biyun su suka fi cancanta a yi riko a aiki da su saboda mene limuwafaqati hannususa almarfu'ata lafzan wa ma'an saboda waɗannan su suka dace da nasoshin shari'a waɗanda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lafazi da ma'ana wa in ƙuddira in kuma aka ɗauka dauka annaha la ta bai ta'aruda bainahuma cewa ba sa karo da juna fa ha huna tariqatan min aljami to anan akwai hanya biyu da za a hada su ihdahuma hanya ta farko hamluha ala ghairi suratul ighmani sai a dauka waɗannan hadisan suna bayani ne akan ranar da ya kasance 29 ga watan sha'abana ko ramadan ba a ga wata ba kuma babu hadari ko lishi sama tana nan gare-gare ba a ga wata ba to nan babu magana kaddara cewa gobe akwai shaka ko babu tabbas gobe ba ɗaya ga wata bane ba sabon wata bane tunda babu ainihin abin da zai iya yiwuwa ya tare jinjirin wata to wannan fasara farko kenan au ala al fi akhir shari babu ainihin wato eh, igmam a farkon wata a ƙarshen wata hamlaha eh, ala ghairi sawt al-igmami aw ala al fi akhir shari kama fa'alahu al-mujibuna lis-sawmi ko kuma a dauka idan an sami watin eh, abin nan an samu hadari a ƙarken watan azumi kamar yadda masu cewa dole a yi azumi suka faɗa kamar yadda muka faɗa tun farko waɗanda suke ganin cewa a ɗauka abin iri biyu ne idan farkon azumi ne ƙarshen sha'abana da farkon ramadana to kar a ƙara kwana ga sha'abana a bashi 29 don ya fi taka tsantsan ya zama koma dai yaya ne gobe to dai an yi azumi idan kuma ƙarshen watan ramadana ne to sai a ƙara kwana ɗaya ko ba a ga wata in ba a ga watan ba kar a sha ruwa a ƙara talatin a cike talatin saboda ya zama dai an samu natsuwa cewa wannan rana ta talatin ɗin nan ko da a ce ɗaya ce ga watan shawwal to dai ba mu sha ruwa ba ba mu yi asarar da ko azumin mu ba in kuma ta zama cewa da gaske a haƙiƙanin abin da yake abin da Allah ya kaddara talatin ce ga watan Ramadana to mun tsira kaga wannan yafi ihtiyati a farkon azumi kar a ƙara wa sha'abana, a ƙarshen azumi kar a rage wa ramadana mun gane ce to sai a ɗauka wannan ne bayanin a farkon azumi suna ɗaukan azumi a ƙarshen azumi ba sa sauke azumin alasa mun gane sai malam ya ce wasaniya hanya ta biyu ta hada hadisan hamlu asari saumi anhum ala taharri wal ihtiyati istihbaban la wujuba a ɗauki cewa waɗannan asar da suka zo daga sahabban nan to suna aiki da su ne a matsayin wato taka tsantsan da gudun kan tafi maso ma'asara, asara istihbaban a matsayin mustahabbi la wujuban ba kan tilas ba wa hadhihi al-atharu sarihatun fi nafi al-wujubi kuma zaka ga maganganun nasu sun zo karara suna bayyana cewa ba suna aiki da waɗannan tsare-tsaren a matsayin wajibi bane wa hadhihi at-tariqatu aqrabu ila muwafaqati nususi wannan hanya ta biyu ta fi daidai da ainihin dacewa da nasusun wa ƙawa'id shar'i ta fi dacewa da ƙa'idojin shari'a wa fiha salamatu min tafriki tafriqi bayna yawmaini kuma an samu salama amintuwa tsakanin rarrabe ranaku guda biyu mutasawiyai yi fi shakki wanda suke matsayinsu ɗaya wajen shakka fa yuj'alu yau ma shakkin wasani ma yaqinin a sanya ta farkon su ranar shakka ta biyun kuma ranar yaƙini ma'a husuli shakki fihi qat'an tare da cewa shi ma na biyun akwai shakka a cikin shi wala takliful abdi wa takliful abdi itiqada kaunihi min Ramadana qad'an da kuma ainihin kallafawa ainihin wato bawa kudirce cewa lalle wannan rana da yake shakka tabbas ramadana ce ma shakki hal huwa minhu amla yana mai shakka shin wannan rana tana cikin ramadana ko kuwa taklifun bima la yutaqu in aka mai haka to an daura mishi abin da ba zai iya ba wa tafriqun bainal mutamathilin kuma bambancewa ne tsakanin abubuwa guda biyu da suke iri daya wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai abin da yake cewa wannan hanya ita ce ta biyu shine ranakun shakka ne guda biyu akwai ranar shakka a ƙarshen sha'abana akwai kuma ranar shakka a ƙarshen ramadana kaga dukan su yau shakki to dan me za a ce ai musu hukunci daban-daban ai musu hukunci duka iri daya ai ai azumin su dan ihtiyati dukan su da tunanin cewa ihtiyatin nan ya fi zaman lafiya matsayinsu na ranakun shakka idan an sha ruwa a cikinsu akwai yiwuwar ya zama an yi asarar wani wani a cikin ramadana ya yana ganin wannan hanya ta fi dacewa da yadda za a haɗa maganganun to wannan idan an ɗauka maganganun duka ƙarfinsu ɗaya ke kan manta akwai maganganun da a baya aka ji ba su ma inganta ba tukuna daga waɗannan sabon sannan akwai waɗanda kuma ƙarara sun bayyana cewa ta'awili suke kamar da shi ma ya faɗa a nan shi ne mene abdullahi ɗan umar yayi wannan azumin amma bai ce kowa yayi ba kenan shi ma a shi yana da ainihin shakka game da tabbacin cewa wannan rana ramadana ce amma dai yana taka tsantsan ne to wanda ya haka dan kan kan shi to wani abu daban yayi amma dai sunnar ma'aiki alayhi salatu wasalam ta bayyana karar cewa ba a azumi ranar shakka don haka waɗanda suke tare da cewa ba a azumi ranar shakka irin su ibnu abbasin irin su ammaru dan yasir babu shakka akan cewa sun fi sauran dacewa da gaskiya amma waɗancan su ma ba za a kyare su ba saboda su ma ƙoƙarin haɗa shi ne da ba su wata fahimta wadda za ta zama tana da ainihin wato ƙoƙarin yin taka tsantsan da kuma tsoron kar ya zama sun faɗa cikin kuskuren shan ruwa a cikin watan ramadana wallahu ta'ala a'lam malam ya gama mana da wannan bahasi da ya saki lamba akan shi dangane da ainihin azumin ranar shakka sai ce faslu ga wata gaba وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم نادك تكين تفركم من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكن أمرت مسلمي دسوي أزمي idan aka samu mutum ɗaya cikin musulman ya zo ya ba da shaidar ya ga wata da aka samu mutum musulmi ƙwaya ɗaya amintacce za a karɓi ainihin habarinsa dan dama malamai sun tattauna in ka karanta ko da cikin sahih bukhari da ainihin sharhin sa na fatul bari game da karban hadisin mutum daya khabarul wahidi a cikin kitabul ilm malam bukhari yayi babuka game da haka ibnu hajar yayi tattauna kwarai a cikin sharhin shi na fatul bari game da haka malaman musalul hadis ba su gushe ba suna maganganu akan hukuncin karban labarin mutum daya kuma wanda ana karba a yi aiki da shi matukar ya tabbata mutumin kirki ne labarin ya inganta don shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo na musulunci gaba ɗaya shi kada ya kawo shi daga shi ma khabarul wahid ne Allah bai turo shi shi tare da wani ba shi kada ya kawo duka labarin na ya amanna da shi ko mun gane da ka tushen musulunci ma shi ma khabarul wahid da ko wasu malamai da wasu mazhabobi waɗanda suke kawo wato tarnaki game da aiki da labarin mutum daya wannan maganganu ne masu rauni a cikin matsalar hadith da usulul fiqi to shine irin wannan shin mutum daya idan ya ce ya ga wata duk garin nan ba wanda ya ga wata mutum nan kwaya daya mun amince da shi a nagartarsa da addininsa da gaskiyarsa da hankalinsa shin za a karba ko ba za a karba ba za a karba dan gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shaidan mutum daya ya ba da ita a matsayin dalilin yin azumi addinin al'umma gaba ɗaya ɗaya daga cikin rukunai abdullahi dan umar ya ba da labari cewa mutane sun tafi dubo wata ni kadai na ganshi na zo na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na gani manzo Allah yayi azumi kuma ya umarci mutane da su azumi da haka ana karban shaidan mutum ɗaya a ainihin azumi da ita sai dai malamai suka ce a waɗannan zamunna na ƙarshen rayuwa to yana da matukar muhimmanci a samu mutane da yawa saboda a yanzu akwai karancin nagarta da amana da ilimin ma gane watan ka gani ko ko wani gajimare ne ka gani shi ne kawai suke kawo wannan magana amma ko a yanzu za a samu amintacce kwaya ɗaya ya tabbata amintacce ne kuma ya tabbatar da cewa ya ga wata za a karɓa insha Allah wa khurujuhum minhu wa khurujihim minhu bi shahadati ithnaini sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halasta mutane musulmai su fita daga azumin da shaidar mutum biyu وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر يا كسن تيرك تشين تفرك منزان الله صلى الله عليه وسلم إذا متم بيؤن سك بعد شهد تشيوا سنغ وتا abin da yake cewa anan shine dangane da karewa azumi sai mutum biyu to wannan ba haka yake ba ko karewa azumi ne za a yi aiki da maganar mutum daya domin wannan da ya faru wake atu ainihin babu dalili akan cewa inda mutum ɗaya ne zai ce ba za a soke azumi. wasu mutanen ƙauye ne kamar da al'imamu abu dawuda ya ba da labari da isnadi ingantacce suka zo da rana tsaka bayan an tashi da azumin talatin jiya ba a ga wata ba a madina da aka sai aka wayi gari ana azumi na talatin su kuma suka zo daga ƙauyukan da ke gefen ainihin sahara inda babu wani gajimare babu wani abu suka iso madina da rana tsaka aka ce bayan an yi ɗaya daga cikin sallolin wuni ko dai a zahar ko la'asa suka suka tara mutane suna azumi suka ce a ah, kaya manzo Allah mu ko mun ga wata tun jiya mu a garin mu an ga wata manzo Allah sallallahu alaihi ya ainihin bincike su suka shaida da Allah cewa sun ga wata sai ya ce ma Bilalu ka shiga gari ka ce kowa ayi shela kowa ya karya azumin shi yanzu yanzu nan amma sallar idi sai gobe saboda lokacinta ya riga ya fita zaka sallar idi kamar da muka ji a baya idan aka samu wata larura ta hana a yi ta a lokacin da ya kamata a yi ta kamar jinkirin sanin cewa an ga wata ko ruwan sama mai tsanani a inda ake ruwan saman da ya hana kowa fita ba a daina ruwan ba har sai da lokacin sallar idi ya fita shine duha lokacin hantsi aka shiga rana ta riga ta gota ta yi zawali lokacin azar sai a jinkirta ta sai Allah ya kai mu washe haka duk wata larura da ta hana a fita a je a yi sallar idi a ranar da lokacin za a iya ta washe gari ko washe garin washe gari gwargwadon hari insha Allah to shine irin wannan ya faru aikace ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a karya azumi gashi nan yace wa kana min hadi idha shahida shahidani bi ru'yati al-hilali ba'da khuruj waqti al-eid an yuftara an yuftara wa ya'muruhum bil fitri sai karya azumi kuma ya umarci mutane su karya azumi wa yusalli da ida min al-ghad fi waqtiha na'am idan ana ruwan sama yayyafi yayyafi aka dinga yin sallar idi haka ya danganta shin yayyafin za a yin sallah a cikin shi dan yayyafi kala kala ne dan yayyafi ne mai tsanani wanda yake marka marka za a jike bai kamata ya sallar idin ba sai a jikita a ga mai hali zai to kamata yayi sai a jinkirta sai a jinkirta a ga abin da zai faru ko kuma a dawo cikin masallatai ayi duk da yake hadisin da yace a dawo cikin masallaci ayi ko kuma manzon Allah yana sallar idi ne a cikin masallaci hadisin da Shafi'iyya suke aiki da shi game da sallar idi a cikin masallaci bai tabbata ba yana nan a cikin tafin sunan abi dawud da mal albani nasiruddin a cikin al-da'ifa ya shi amma a hance hakan ya kamata a yi eh salatul idaini fil musallahiyat sunna amma idan larura ta tirsa sawa mutane kamar ruwan sama kamar shekarun baya a nan garin ko bara din nan mako an ta ruwa haka babu kama hannun yaro sai a samu masallaci sai a yi ko kuma a jinkirta din a ga abin da hali zai ko kuma tun farko na daga cikin ƙauyanci ba a ce sallar idi sai tara da rabi wannan yana daga cikin ƙauyanci dan duka cinye lokaci ne bakwai na yi za a iya yi kawai duk wanda ya taba yin sallar idi a maka ya san haka in kai dan Najeriya ne in ka wasa ba za ka samu ba saboda mu karfe bakwai nan shi ake yin wanka ana cin taliya da da, da tuwon sallah sai tara ake fita to su kafin nan ma duk sun dawo kowa ya je harkar shi eh wato ya kamata mu gane jama'a dangane da sallah ire-iren waɗannan malaman mu ya kamata su zama suna da pragmatic suna da wayewa kan yanzu yanzu nan ai taking decision wanda zama in favor of our collective interest wanda zai amfani mu gaba ɗaya na farko dai jama'a su sahabbai ba sa yin fixed time game da salloli mun yi wannan karatun a baya babu fixed time ban san me yake da Hausa ba lokaci na dindindin ko yawwa gurin mai wasu 'yan jarida lokaci na dindindin a ce azhar kiran sallah sha biyu da arba'in da biyar tadawa karfe ɗaya jiran liman ne ko ladan minti biyar duk wannan bai ciki addinin sabai na farko tukunna mu gane wannan yes baya ciki in an kira sallah me aka ce manzo Allah ya idara ahum ajma'u a ajjala wa idahum abda'u akhara shine ka'idar sallah to yawan mutane da irin rayuwarmu ta zama tana lissafa da agogo watakila shi ta sa mana cewa to sai an sanar cewa masallaci kaza takwas da rabi masallaci kaza karfe tare da kwata masallaci kaza takwas saura kwata ko mutane kuma da wannan suke timing kuma in aka rage ko aka ƙara sai yi korafi to zaka yi ba uzuri saboda wannan to amma ya kamata a ce limaman da masu masallacin ga hadari ga ruwa ga mutane sun taru me ake jira sai a yi sallah kowa ya watsa ya je harkar shi kuma a irin wannan lokacin na zamani na hanyoyin sadarwar wannan nan da nan labari zai yaɗu kai tsaye cewa an canza lokacin sallah za a yi wuri kaza za a yi kiran ma a salatu jami'a a irin wannan yanayi don a kira mutane cewa a zo sallah ko wata sanarwa makamancin haka ma'ana dai zama muna da kan gado wajen mu'amalantan nawazin da fahimtar su bisa abin da ya zama maslaha ga al'umma don addinin musulunci addinin maslaha ne na iya tuna bara wacce ne ko bara a nan makarantar dara hadisi na aka yi sallah saboda an kasa fita babu yadda za ka fita ana ruwa mai tsanani ranar babbar sallah da ka dole nan da na aka tunanin kawai to bari mai sallah ana kuma mutane da dama sun samu to haka ya kamata duk angoni da wurare sai a yi wannan tunanin ko kuma kawai nan take sai mu ce to tunda ana wannan ruwan jama'a kowa ya samu inda zai faki idan ruwan nan ya kare kafin rana ta zawali zamu dawo mai sallan nan in bai kare ba sai Allah ya kai mu gobe karfe kaza za a iya yin wannan ko kuma tun san da ake sanarwa a jajibarin da ake sanarwa a masallatai ko juma'a ta karke da ake bada labari tunda mun san lokacin damuna ne sai a ce idan an yi ruwa ranar idi za mu jinkirta sai an ɗauke ruwa in ba ɗauke ba har zawali za mu jinkirta sai gobe za yin wannan wannan is a very simple tactics ni a gani na fa tunda ko wa'azi ne za a yi ko daurin aure ko wani taro an an san damuna saboda damuna bata shi go akan fada ce in an yi ruwa to washe gari ko in an yi ruwa sai wani makwa asali shi kan shi wannan timing da ake fix timing shi ke kawo wannan matsala ce an riga an sa lokaci ba za a jinkirta ba ba za a kara ba shine yake jawo fitintunu a masallatai wannan da gaske abin da ya jawo genesis din fitinan masallacin su tabbalu an sa fix time liman yayi datti wasu suka fahimci ba za a saba wa lokacin ba kuma gashi ana ruwa shi kuma da yazo ya fahimci cewa shi kuma ya fi lokacin muhimmanci abu ya zama rikici kowa ya san rikicin da aka yi muna fata Allah ubangiji warware musu so kaga wannan time din da aka saka wanda ba shine asali a sunna ba shi ya jawo wannan da sai a bar liman shike da jagorancin lokaci da shi da ladan in ya bawa ladan cewa to ka kira sallah karfe kaza ko ka kira sallah da zarar lokaci ya shiga in mutane sun taru ya kamata ce zama limamin yana kusa sai ai sallah wannan fa hasallolin kullum amma mutane su tsaya sa ta duba agogo to lokaci bai yi ina liman babu na'ibi bismillah wai ce ana na'ibi a masallaci tukuna dama shi ma kanshi bid'a ne baya cikin sunna na'ibi wannan da ake liman na biyu nan da ake baya cikin sunna manzo Allah bai nada kowa na'ibi ba sai na bakar bai naɗa kowa ibi ba sai na umar bai naɗa kowa na ibi ba liman kawai liman idan baya nan sai ya naɗa wakili ko ba a same shi ba 'yan masallacin sai tunanin wa zai wakilce shi da manzo Allah ya tafi ya je wata anguwa sulhu bai dawo ba bilalu ne ya yi tunanin shine ladan yanzu shine custodian na sallah shine ya ce masa sayyidina abubakar in kana ganin zaka yi limanci zan tada ikama ne kake gani ma'ana suka yi wani dan shawara nan take yace to in kana ganin babu matsala shikenan sai suka yi saboda manzo Allah ya tafi baya tunanin zai dade haka sai kuma yanayi ya sa ya dade to da in za ka tafiya kai liman ko baka nan sai ka ce wane kai ma mutane wane kai mutane sallah amma nada wanda yake a ce fix liman kuma ga kuma ga substantive abin nan la limami na biyu da na uku wani ma na biyar musamman masasan da suke da economic background yake akwai yani khalfiya iktisadiya akwai wanda suke dawowa daga baya zaka ga wani limamin shi sun kusa dozin limamin masallatin sun kusa dozin shi din ne dai irin wannan ne duka wasu abubuwa ne da ba su da asali a tafarkin salaf abin da muke cewa kenan yawa ba su da asali a tafarkin salaf in an dauke su a matsayin addini ne to bid'a ne amma idan wata larura ta sa aka yi su ba a ganin su a matsayin addini ad-daruratu tuqaddaru bi maqadirha ina fata mun gane wannan jama'a gwargwadon bukata gwargwadon yanayi ta yi limamin akwai limamin da juma'a kaɗai yake limami ne a garinsu amma kuma ba a garin yake rayuwa ba da aka sai juma'a akwai mutane da dama ma'aikata ne a kaduna ko abuja ko a zaria nan asibitin shiga ko abu sannan kuma limami ne a garinsu da aka kullum tun daga litinin har alhamis yana waje yake shi sai ya je juma'a kawai zai kaga in bayanan dole wani ya limanci to dole an irin nan a buƙaci wanda zai dinga yin limancin akai akai kaga zai zama automatically shine shine na'ibi ko da ba ce mishi na'ibi kaga wannan bukatar sa haka amma haka nan kawai a ce liman wai daga yayi lattin minti hudu sai kawai a tada sallah yana daga cikin watin alaman mutum sallar shi ba ta da tasiri a zuciyar shi kamar da ibnu qayyim faɗa cikin kitabus salati idan mutum ya kosa yayi ayi ayi ayi a gama A yi a yi a gama ya zama ba abin shi bashinta yadda kasan mutumin da yake da ya budurwa ta ta rika tana nema ta lalace me kokarin shi a samu dai a shiga da ita kowa ya ga ko dai a shiga da ita ko ya dai tsira lafiya to duk wanda zaka ga sallah ya kusa ne shi dai ayi kawai ya samu ya shiga gida ko ya je ya tarka ko wannan alama ba ta ratsa zuciyar shi bane yes saboda shi manzo sallallahu alaihi wasallam so yake koyo shi a zama ana sallah dan da zaran ya ji damuwa sai ya ce wa sayyidina bilal yi mana da a yi maza a yi sallah ma'ana bari mu shiga cikin sallah mu dawo cikin natsuwa mu ba bari mu sauri mu gama ya zama to Allah dai ka ce mu eh to mun riga mun yanzu ai zaka kyale mu mai harkar mu lisanul hal misali hmm. ya danganta ga dalilin da sa ake haka yawa abinda ake cewa wanda zai zama yana yin sallah ana sauri a yi a gama don ya zama an gama ba abin mu bashi to wannan laifi inda wannan niyyar ce amma sauri na gaggawa aikin alkhairi abin ya ce a cikin addini ba bil a'amali ko saurin a yi sauri ayi ta a farko lokaci wannan daidai ne amma ba da niyyar bari yayi yi sauri a zama a zama an gama ba ban san ko gwaranci na ne yawa na gasar bayanin abin ba eh ba sai liman ba dukkanin masu sallah dukkan musulmi masu sallah ba sai liman ba kadai akwai wanda zaka ga dabi'a su ne suna da damuwa ba su so a jira ai sauri ai sauri a gama ai to bisa wani dalili bisa dalilin ya kosa ya aikin alkhairi wannan daidai ne a bisa dalilin ya kosa ya sauke wannan nauyin yana jin ta matsayin wani nauyi da ya kosa ya sauke ko to wannan alama ne cewa sallah ba ta rubuce shi bane sosai kuwa kwarai shi ne sai an duba mai niyyar shi mai dalilinsa eh. akwai limamin da kuma so yake ma gaggawa don kan mutane su samu saboda an kira sallah sun ki shigowa yana jawo shi akwai wanda zai ce ma a sake lasifika ka a tare kamar lasifika don su jiyo ko sagon wannan daban ne shi kuma walillahi في في عباده sha'anu yawan jama'a yana ƙara ladan har mamu jami'in da ake da yawa ya fi lada akan kan jami'in da ba a da yawa galiman da mamu duka da haka idan za ka yi al'akhadu bil aula in ga masallaci mai congregation mutum goma ga wani can mai talatin mai talatin ɗin ya fi lada gara ka jika kuwa idan duka sallar su iri da yace mai kyau ce duka iri da yace an gane ba wai wancan kawai mujarradin yawa ba kadai ta yi fijo ne yawan irin da yake da ashen din nan a kusa yin aman buɗe bakinka saboda tashi da sauka ana rafkana ana tashi sai ka ji gaba da abincin da ka ya dawo makogoro Allah shi ke ta Eh. aslan a suna bai kamata masafi su yawa haka ba aslan a kan layi guda kamar yadda kake magana majarot a tudun wada masallaci ya kusa sittin ko alamar tashin kiyama ne yes haka annabi ya fada ya suke hadisi ingantacce bai kamata masatan su yawa haka karatun wannan shiga na wani ba in dai gaskiya ake magana jama'a dole mu faɗi gaskiya to na farko kenan na biyu kuma masallatan suna kamar gasa ne ma da juna wannan ma ba daidai bane me ya jawo wannan yawaitar da suka yi a wurin da bai kamata su yawa haka saboda nan masallaci can ma masallaci kofan wannan shagon kofan wancan gida in ka lissafa sai daga kan ƙwarewar majarot kafin ka kai gada ƙarshen majarot wala ba da shi bane sun kusa 60 da gaske wallahi wallahi mu da muke jin wada sun haka don kusan kofar kowane shago ko kofar kowane gida masallaci ne to wannan alamar tashin kiyama ce nas'alullaha salama na farko kenan na biyu kuma da a ce sunna din ake bi to lalle babu laifi a ce masallatan ba sa sallah lokaci guda alal aqalli kada muryar wani qur'ani ta dinga shiga cikin wani musamman a salolin da ake bayyana karatu salolin cikin duhu to in asalin sunna ne da mafi yawa ma rufe su kawai ba a ce duk mu tare a nan a tare a babba guda ɗaya ko guda biyu a to za ka yi ɗaukan wannan sai ka ɗaura akan masassun juma'a wanda suke anguwanni daban-daban babu laifi ya zama idan za mu sanya sallar mu ta juma'a makintaci ta zama da ɗan bambanci da lokacin wani masallaci ko da yana da nisa da mu kafin ko after saboda ya zama in wani bai samu a wani wuri bai samu a wani wuri amma zai zama kamar babu wata hikima masalatin juma'a su sallah duka lokaci guda yadda in ka rasa to ka rasa duka in baka samu a wani ba ka rasa duka babu hikima a cikin wannan sannan kuma haka na nufin daidai sanda ake sallah zai zama cikin anguwanni babu kowa kenan wannan kuma zai iya buɗe kofin wasu barna sace-sace da wannan kidnapping da yake na mutane a zo a ɗauki wani tsoho a tafi da shi a ce sai an kawo miliyan goma da kwarata masu zuwa gidajen matan aure da masu fyaɗe da ɓarayi masu kawar katanga da duk wani fasadi zai zama daidai wannan awa din ko wannan period of time din za su iya samun lokacin za su yi barna a cikin angoni amma in ya zama wasu na tafiya wasu na dawowa wasu na tafiya wasu na dawowa zai iya zama kenan ya rage wannan a tendency din saboda akwai shi zai zama a cikin angonin mutane akwai rayuwa akwai kaiwa da kawowa wannan kawai mujarrad iktirah ne wai na kanta shi a wani waje bane mujarradin fahimta ta ji in kana sawaban fa min Allah wa in kana ghayr zalika fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah ala ayi halin jama'a ba daidai bane masallatai su yawa kusa da kusa kusa da kusa ba daidai bane ya saba wa sunna amma wasu dalilai na rayuwa da wasu irin matakan da mutane suke bi wajen kan masallatansu suka hukunta haka dan wani ma a yawan masalatan da ke wada a guda ɗaya kawai ke sallah yana ganin duk sauran sallar ba daidai ba ce kaga wannan kuma wa amar ta fi kowace ɗaci da tsanani in ka tunanin naku ne kawai na musulmai ba daidai bane kowa musulmi ne sai wanda ya kafarta duk wanda ke sallah kai kuma ba alƙali ne da ke manna wa mutane kafirci a sau ta yi ya zama wani masallacin zai suna da kusuri wajen aikata wani abu na sunna ko suna karatu da gargada ko da makamanta haka to sai kai taharri waye suka fi dacewa da sunna sai ka zama waɗannan su fi lazimta ko kuma sune ne abokan harkarka wallahu ta'ala ala ala hadin da jama'a abubuwa ne suna da bukatar lalle lalle ya zama akwai regulation akan su amma matsalar shine saboda addinin musulunci a Najeriya addini ne mai zaman kanshi ba yi da custodia babu wani wanda yake shine wakilin addinin duk wanda ke cewa na wakilin addinin Za ka ga mutanen da suka yi da wakilci shi wasu bangare ne kadai ma'ana tsawon sarkin musulmi ne shi shugaban wata al'umma ne shugaban wani gari ne sarkin gargajiya ne na wani gari shugaban wata kungiya addini ne ko wata munazzama ka ga waɗanda suka yi da irin wannan mabda'in su kare suka da shugabancin shi sauran musulmi ba su yarda ba ka kenan ba shi da shugabanci na shimuliya comprehensive leadership wanda zai ba shi dama ya sarrafa ainihin tunaninsa akan musulmai su yi masa da'a wannan daga cikin bala'in da shine shine realitin rayuwarmu wa nas'alullahi as-salama na'am na'am na'am eh na'am da malam umar eh, yana ba da shawara cewa malaman da suke limancin sallar idi musamman a nan garin na Zariya shi yana ba da shawara a neme su ɗaiɗaiɗaiɗai ko kuma su ko a ba su shawara game da sanya wannan flexibility don a cikin sanarwarsu game da sanarwar sallar idi gaskiya ne wannan shawara ce mai kyau kuma ina fata 'yan uwa waɗanda za su iya wannan aikin sha Allah za su yi kokarin yin haka dan daga ba insha Allah wallahu ta'ala alam Allah ya saka mu ƴan uwa da alkhairi wanda suka bada mudakhalat akan wannan maganganu malam ya ci gaba da cewa wa kana min hadihi idza shahida ash-shahidani bi ru'yati al-hilali aw ba'da khuruji ba'da khuruji al-waqt al-eid an yuftira sai ya sha ruwa wa ya'mura bil fitri yace kuma a sha ruwa wa yusalli al-eid min al-ghadi fi waqtiha wa shagari kuma sai ya fita ya sallar idi a ainihin lokacin sallar idi kamar yadda muka fara wannan hadisi al Abu Dawud ya fitar da shi haka na al Ahmad shi ma ya fitar da wannan ah, ta riwaya ta wannan hadisi daga ainihin tabi'i Rabi'i dan Khirash ce daga an rajulin sahiba an rajulin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan isnadi kyakkyawa ne ingantacce rashin sanin waye sahabin ba matsala bane insha Allah kamar yadda malamai suka faɗa sai yace wa kana yu'ajjilu fitra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gaggauta bude baki wa yusalli al eid wa yakhussu wa yahuddu alaihi yana kuma kwadaitar da mutane yana yin yana shan ruwa da wuri sannan yana ba mutane shawara ya kwadaitar da su ya harraba su akan cewa lalle lalle su dinga karya azumin su da zaran rana ta fadi wa saharu kuma ya kasance yana yin sahur ya ci abinci kafin fitowa alfijir wa ya hutsu ala suhuri kuma yana kwadaitarwa akan yin sahur ɗin cewa lalle a yi shi wa akhiruhu yana jinkirta sahur har ya zama gab da ainihin kiran sallah na fitowa alfijir tsakankanin gama cin abincin shi da tsakankanin kiran sallah kamar yadda sahabi ya ba da labari kwatankwacin abin da za a iya karanta aya hamsin kamar ka ce minti ashirin zuwa da biyar kuma makamacin shi ƙasa da rabin awa sannan yake barin cin abinci wa yuraghibu fi ta'khirihi kuma ya kasance yana kwadaitarwa game da jinkirta ainihin wato a a a sahur din wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin da yake magana akan waɗannan maganganu haka al-Imam Muslim ya fitar da shi da sauran malami wa kana yahuddu ala al-fitr bit-tamri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa yana bai wa mutane shawara cewa idan an zo karya azumi a fara ainihin karya azumi ta hanyar cin dabino bitamri fa in lam yajid idan ba a samu dabino ba fa alal ma'i to a karya azumin da ruwa gama garin ruwa wannan bakin ruwa ko farin ruwa kenan za a ce ko hadha min kamali shafaqatihi ala ummatihi wa nusihi wannan na daga cikin cikar tausayi da kyakkyawan hali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma al'ummarsa da kuma nasiha tausayi da nasiha da yake musu fa inna ita at-tabi'ati ash-shay' al-hulwa dan baiwa dabi'ar jiki na dan adam a bashi abu mai dadi ma khuluwil ma'adda a yayin da ya zama hanjin cikin sa yana empty empty stomach cikin shi babu komai ad'a ila qabuli to wannan ya yafi ainihin bada dama cikin ya karba to abu mai daɗin da ciki yake so a lokacin shine kamar dabino ɗin ko ruwa wantifa'ul quwa bihi kuma wannan yana ba da dama ya zama sauran gaɓoɓi su ci moriyar abin da ke cikin wannan abinci na sinadarai wala siya basira musamman ma idaniya jijiyoyin ido suna cin moriyar wannan sinadari da ke cikin dabino ko ruwa fa innaha taqwa bihi suna ƙara ƙarfi sanadiyan ruwa da mutum ya sha ko dabino da ya ci a lokacin da ya zo kare azumi wa halawatul madinati attamu dama shi ita madina tana da abu mai dadi shine dabino dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a madina ne yana azumi to daga cikin abinci muhimmi a wurin mutanen madina mai dadi kuma har yanzu da muke magana bayan fiye da shekara 1400 to daga ciki akwai dabino wa marbahu ma'alai kuma dama shine kayan nomansu shine su shi da shi aka san su kamar yadda misali zaka ga yanzu da an ambaci gari kaza za a ce ai manoma kaza ne ko masu sana'a iri kaza ne sun shahara da ko wannan sana'a ko da an ce zage zagi za a ce sun shahara da tela sun shahara da kaza da an ce kanawa za a ce sun shahara da kasuwanci ko wataƙila daga zaran an faɗi gari kaza su kuma a ce sun shahara mu ɗauka misali neja za a ce sun shahara da noman doya to haka haka da zara an madina to istinanimous to a ce an ambaci dabino kama an ambaci dabino ne kai tsaye kowa ya san su mutane ne arzikinsu dabino ne abincinsu dabino ne nomansu dabino ne wa huwa indahum qutu a wurin mutanen madina dabino abinci ne qut shine wato main course na abinci wanda za a rayu akan shi wa udumun kuma dabino mahadi ne asali udum shine abinda mu muke cewa kamar miya amma a gun balarabe da miya da ainihin mai da yaji da ake cin abu da shi da kayan haɗin kwaɗo da shayi duka a gun shi ne duk abin da za a haɗa da wani abu daban don ya ɗan sa mishi laushi-laushi ko sauƙin wucewa kamar miya ga tuwo ko mai da yaji ga doya ko ɗan wake ko yaji ga alale ko shayi ga biredi ko gurasa ko makamancin shi a gun balarabe duka wannan sunan shi Udun. to dabino bayan kasancewa shi abinci mai zaman kanshi kuma mahadi ne ga wani abinci ina fata mun gano wannan wannan yana faɗa mana al'adun mutanen garin Madina Kowane mutane a kowane gari suna da irin al'adunsu akwai wanda zaka tarar misali nono a wurinsu shine abinci kamar fulani a da kafin su zama sun waye ko sun cakuɗe da wasu ƙabilu sun samu ainihin wani canji al'adunsu yanzu ba kowane fulani ne ke rayuwa akan tsantsan nono a matsayin abinci ba wataƙila sai a matsayin appetizer ko a matsayin wani abu makamancin haka to haka kuma a wurin wasu ƙabilu daban ko wasu al'adu daban ka iya samun wani abu idan ka je wasu ƙasashen kaga abin da suke ci a matsayin abinci mu anan ba matsayin abinci yake wasu ko za su ci ganyayyaki ne kawai shikenan da ɗan wani abu mai kama da kadan eh, duniya haka shikenan sai a sha ruwa da wani ɗan kofi rabin eh, na rabin eh, shayi rabin kofi shikenan kawai kaga wannan ba ma bahaushe ɗan arewa ko ba fulla ce ko nyamuri ko ba nufi ba wanda zai samu abinci hard food eh, doya sakwararriya ko shinkafa an yi tuwanta ko masara ko tuwon fufu ko amala ko gari sai ya dinga murzaci yana afawa cikin kwano sai ya ji ya yi nak tukuna sannan zai mike ko yana numfashi sama-sama kamar ɗauraren sa sau kowa da al'ada abincin shi to a gun mutanen madina su dabino abinci ne gare su kuma miya ce mahaɗin abinci ne wa rutubuhu fakiha ɗanyensa wanda yake da ruwa a jikinsa wanda bai bushe ba a wurinsa ɗaya yake da lemu da abarba da da gwaiba da mangoro da sauran fawake ‘ya'yan itace na'am ga mai azumi wanda zai karya azumi a wanda ya fi dacewa ci shine ɗanye mai ruwa-ruwa a jikinsa in bai samu ba sai ya karya da bushashe din babu laifi insha Allah eh sai ya ce wa ammal ma'u ruwa shi kuma da kaji fa innal kabida yahsulu laha bisawmi nau'u yabasin hanta idan aka yi azumi tana dan samun wani yanayi na bushewa hanta wanda take na daga cikin wato organs guda uku mafiya muhimmanci a jikin mutum da hanta da zuciya da kwakwalwa to hanta ita ce markazi na markaɗe duka abinda ke shiga cikin ciki ko da kuma sarrafa shi zuwa ga sauran ma'adinai jini daban weight daban deposit na part daban kaza daban hanta ita ke wannan aikin gaba to idan ta wuni ba ta yi wannan aikin ba wanda kuma shine rotin aikinta sai ta dan ya mutse haka ta dan bushe musamman kuma sun da wani abu mai laushi mai ruwa ruwa ko ko wani sinadari baya shigowa gare ta ita ce take huro wannan bashin da ake ji na tashi a bakin mai azumi khaluf din nan da aka ce da aka magana baya to sanda zaka karya azuminka na daga cikin abin da zai bata saukin yanayi shi ta fara jin digar ruwa akan ruwa ya fara zuwa zuwa gare ta kai koda ma ba azumi ba idan ka ji yunwa sosai in ka zo cin abinci koda baka samu ruwa ba likitoci a zamanance da sauran nutritionist suka ce ka samu wani abu mai ruwa-ruwa kamar watermelon ko lemu ko makamancin suka fara su fara shiga cikin cikinka sai kuma ka ba da wani ɗan tazara minti sha biyar ko goma ko makamancin su su ɗan narke sannan sai ka ci abinci in ba ka ko ka ci ba su maka amfani ba dan da ka sha lemu da abarba ka afa abinci ba zai maka amfani ba na lemu da abarba zai cakuɗe ne a wajen da zai shi bai zai amfani ba na'am karya azumi hausa ta ce haka watakila shan ruwa ake cewa ko an an kai karshen azumi an an ce karyawa sai ya kama da kaman an lalata azumi ko ba shi nake nufi ba hausa ta ce hausa bariki ce ba ta da wani nagarta sai dai Allah ya gafarta mana kawai na'am to fa idza ratu fa idza ratubat bil ma'i idan aka jika hanta da ruwa kamulan tifaiha kamulan tifauha bil ghada'i wannan zai ba da cikakkiyar amfanuwarta da abincin da zai biyo baya yanzu ibn qayyim fa ya juye ne jama'a ya ta magana ne daga matsayin wani specialist a ainihin ilimi na nutrition a ilimin da shafi ci da cimaka da abinci da me yake gina jiki da me yake kaza wali hadha kana al-aula bizam'an al-ja'i aji magana yace dan haka yafi dacewa ga az wanda ya ji kishi alja'i wanda ya ji yunwa ka wuni baka ci ba kana jin kishi saboda rana kana jin yunwa kuma saboda tazara tsakaninka da abinci an yabda qabla al-akli bi shurbin qalilin min mai kafin ka ci abinci ka fara shan ruwa kaɗan kar kuma ka sha ka cika cikinka sun ma ya akulu ba'adahu sa'an nan daga baya kamar da muka ambata sai kuma ka ci abinci hadha ma'a ma fi tamri wal ma'i min al khasiyya allati laha ta'thirun fi salahil qalbi la ya'lamuha illa atibba'ul qulubi Allahu akbar yace wannan bayan wannan magana da kaji a takeice saboda ruwa da kuma dabino suna da wani sirri na musamman da tasiri wajen gyara zuciya abinda babu wanda ya sani sai likitocin zuciya sai irin suke nasibul qayyim sai ka koma can gaba ka je kitabu tib ko kuma abuwa hadihi fi tibbi ne tibbin nabawi da aka ware daban Za ka je ka ji maganganun da ya akan hadisin nan na cin ajiwa guda bakwai da safe cewa yana maganin sihiri da kaza da kaza ana ya fitar da fawaid akan shi kanshi dabino da dabinan mutanen Madina da kuma me yasa aka ce sai bakwai ya yi maganganu kusan shafi biyu na tattaunawa za ka ji ɗimbin ilmomin da baka taɓa zai irinsu haka kuma ruwa ruwa kan da musulmai da kafirai da wanda suka imani da Allah da wanda suke ganin ma babu Allah ba wanda ke karyata muhimmancin ruwa game da rayuwar nan babu kamar da Allah ya ce wa ja'alna al ma'i kullu shay'in hayy mun sanya komai ya zama rayuwar shi daga ruwa take wannan aya da kake takaitacciya gaga irin dabdalar da aka yi wajen sharhi a kanta amfanin ruwa da ta'asirinsa ga rayuwa da buƙatuwar mutane da sauran halittu da dabbobi da tsire-tsire da ƙasa da duwatsu da komai da ke duniyar nan su zuwa ga ruwa da kuma sirrorin da ke cikin ruwa haka shi kuma dabino irin abin da ke cikin shi na composition ɗin halittun da Allah ya mishi ma'ana sinadaran da ke cikin shi na akwai calcium akwai carbohydrate akwai ruwa akwai kaza akwai kaza suna nan sinadarai dukkanin su masu amfani babu waste a cikin shi daka duk sanda ka ci shi amfanin da zai maka yana da yawa kwarai fiye da sauran abincin da zaka ci wanda zai zama akwai amfani a cikin shi kuma tayi akwai cutarwa ko kuma akwai akwai abin da yake kawai bolan to dabino ba shi da wannan akwai rubuce-rubuce da aka yi suna nan da yawa za ka yi samun sakan intanet akan falala da alfanu da abin da ke cikin dabino za ka ga arna ba su cin dabino fada amma da bincike-bincike su ma suna cin su ana zuwa musamman ƙasashen larabawa a yi isdarin shi a yi exporting ɗin shi zuwa ƙasashen su su sarrafa shi yadda suka saba sarrafa abubuwa na gwangwanaye da matsewa da tacewa da yin amfani da shi wajen sinadaran magani da bayar da shi ga marasa lafiya don amfanin cututtukansu ciwon ido ne ciwon hanta ne ciwon kaza ne diya da wannan amfani saboda turawa da kake ganin su suna da karambani wajen bincike in sahat ta'abir to tunda ba su da imani da Allah wani abun ba sa iya yadda da shi sai in sun bincika in kuma suka gane zaka ga ba su da wasa a kai yanzu da da yan boko kyamar zuma suke in sun ga kana mu'amala da zuma sai su ganka wannan wani baki ne amma yanzu ka je asibiti su da kan za su ce a je a sai zuma a shafa ko a sha ko a yi kaza zuma haka fitsarin raƙumi haka nonon saniya da sauran mawad ɗabi'iyya waɗanda shari'ar Allah ta zo da magana a su. Allah gafarta mala albani Allah ya sa ya huta nan ya fara karanta da littafin tibbin nabawi Allah bai sa an yi nisa a karatun da mutane sun kwashi ɗimbin ilmomi a ciki ko da waɗanda aka yi in ka so idan ka je ka za ka rena kanka a matsayinka na dan boko ko wanda ya karanta microbiology ko wanda yake takama ya san wasu basic abubuwa a sciences ko wanda yake yana yana wasu karambani na yan leƙe-leƙen shi a waɗannan tibbul islami to ka ji cewa lalle a shi akwai sauran tafiya a gaba akwai sauran ilimi fagen yana da faɗi ma. a takaice waɗannan abubuwa guda biyu dabino da ruwa ba za ka yi mamaki da aka ce a gidan manzan Allah an yi wata uku ana cin su ba in ba dan abinci ne mai kyau ba a rayu a ci dabino kwaya biyu uku a sha ruwa sojojin musulmai su tafiya su je yaƙi in gari ya waye sai a baka dabino kwaya ɗaya kai ta tsotso kamar minti yaro na tsotsayin minti har ke narke shikenan nan abincinka da ba don wani abinci ne mai sirri ba kana jin zai yi a rayu zai yi yanzu kawai a ce tuwon masara an gari ya kawai a baka loma ɗaya a ce shikenan da wuri za ka kanjame kamar kwarangwal saboda watakila masara ba ta da sirri irin na dabino watakila ban sani ba <laughs> na fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace to ƴan uwa sai su koma can su karanta waɗannan maganganu kafin Allah ya kai mu kansu maganganun da yayi a can abuwabu tsibbi dangane da ainihin wato menene dangane da a dabino musamman to kamar ruwa kuma dama shi baya bukata ilimi ne na laruri kowa ya san muhimmancin ruwa da sa ga rayuwa da kuma cewa rayuwar nan ba za ta yi ba in babu ruwa da Allah zai decide ya hana mu ruwa to an shiga cikin kunciken da sai ya shafi komai Allah ya tsare mu wala in asbaha ma'ukum gauran ko faman ya'tikum bima'in mai Allah ka tsare mu daga ainihin wannan bala'i sai malam ya ce fasdun wa kana sallallahu alaihi wasallama yufiru qabla an yusalli manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance yana karya azumin sa sorry yana bude baki <laughs> kafin ainihin wato yayi sallah ko sai yayi bude baki yake sallah wa kana fitruhu ala rutabatin kaji tambayar da bawan Allah ne yake yana yin ainihin karya azumin ne akan danyen dabino danye ba wai wanda bai nuna ba danye wanda bai bushe ba ba busasshen ba in waje da in ya samu fa in lam yajidha idan bai samu ba fa'ala tamaratin sai yayi bude bakin sa akan bushashen dabino fa in lam yajid idan bai samu ba fa'ala hasawatin min ma'i sai dan kwankwadi ruwa ka kwankwada daya biyu uku wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Dawuda da al Malik a cikin muwadda da isnadi tabbatacce malamai sun inganta ainihin wannan isnadi a cikin maganganunsu kamar ibnu ibnu al-Imam da Ibn shibana da Zahabi dukkanin sun inganta shi malamai suna ganin wannan mustahabi ne karya a shan ruwa akan waɗannan abubuwa amma Ibn Hazmin shi kadai ne ya fandare ya ce wajibi ne wanda duk bai karya azumin shi da dabino danye ba to yayi laifi sai dai in bai samu ba in bai samu ba dole sai dai ya ci dabino busashe in ga dabino busashe ya ki ci ya fara da karya kafa kaza to yayi laifi in bai samu ba dole sai dai ruwa in ga ruwa sai ka fara shan juice ko lemu ko kankana ko ka fara shan kunu to akwai ibnu azumin kai laifi malamai suna ganin wannan shi zuzi wallahu ala wa an hu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu inda sa'an nan kuma an ce wai manzan Allah sallallahu alaihi salama idan zo shan ruwa yana cewa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minna innaka antas samiul alim wannan hadisi al-imamu ibn sunni ya ruwaito shi a cikin littafin amalul yomi wal layla a cikin isnadin sa akwai abdul malik dan harun dan antara malaman hadisi su al-imamu darqutni wa min qablihi ahmad ibn hanbal suka ce wannan mutumin da'ifi da ka wannan riwayar jama'a wata shahara a bakin mutane dukkan mu muna islamiyya yan yara shi ita koya mana allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu kowa ya iya ta to bata inganta ba Ba ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba za a dinga yin ta da sunan addu'ar shan ruwa ba jama'a a daina yin ta fatakabbal minna innaka antas samiul alim Allah shi kyauta warwaya anhu aidan har ila yau an sake ruwaituwa daga gare shi har ila yau da shi manzon Allah din cewa wai ya ce wai zakarahu abu dawuda an mu'adh ibn zahra annahu balagahu kaji isnadin mursali ne wannan mu'azu dan mu'azu dan zuhra tabi'i ne yace an ce wai manzon Allah yana cewa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ya daya iya nan babu waccan cikin shiko addu'a wannan Zakarhu Abu Dawuda an Mu'adh ibn Zuhra annahu balagahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu zalika wannan shi ma mursali ne saboda Mu'azu dan Zuhura tabi'i ne kuma bayan ga haka Ibn Hibban ne kadai ya amince da shi kuma malamai suna taka tsantsan game da amincewar da Ibn Hibbana ke kaɗaita da ita ga malamai warwi anhu annahu kana ƙulu iza aftara sa'annan an ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya sha ruwa yakan ce zahaba zama'u wabtallatil uruqu wa sabata al insha Allah ta'ala wannan zakarahu Abu Dawuda min hadisi al-Husayn ibn Waqid an Marwan ibn Salim al-Muqaffa an ibn Umar wannan riwaya al'imamu abu dawuda ya ambace ta ta riwayan al-husainu dan waqid daga marwanu ɗan salimin daga muqaffa daga abdullahi dan umar al-imamu abu dawuda da dara da hakim da Ibn sunni a cikin amal yawmul lela suka fitar wannan marwanu ɗan salim da kaji ya ambaci isnadin kuma kaji ya kawo da ruwiya ishara ce akan akwai wasu tababa game da matsala. amma dai a jumlace jama'a malaman hadisi sun inganta wannan riwaya sun tabbatar da ingancin wannan addu'a daga ciki akwai shi kan shi ibn qayyim a cikin littafin alwabil sayyid anan kaji ya ce warwiya kamar ya dan yi rawar kafa ko ya dan yi shakin haka bai tabbatar ba malam albani nasiruddin a cikin littafin shi sahihu sunan abi dauda haka nan wasu daga cikin malamai waɗanda ba wannan ba sun tabbatar kamar Ibn hajirin da kuma dara kutani a can baya da riwaya ce hasana ita ce addu'ar shan ruwa zahaba zama'u wa tallatil uruqu wa sabata al-ajru insha Allah Allah cikin ikonsa ya kaddara mun sha ruwa zahaba zama'u wato kishirwa ta tafi wa tallatil uruqu jijiyoyi sun narke da sun bushe babu ruwa a cikinsu wa sabata al-ajru insha Allah kuma muna fatan ladan wannan azumi ya tabbata wannan ana yi ne bayan ka sa wani abu ya shiga cikin cikinka ka tabbatar ka ji uwar hanjinka ta amsa ka dan ji wannan karfi karfin da wani dadi da mai azumi yake ji dadin cewa to alhamdulillah an kaifa yanzu kana da yancin cin abinci sannan yake adda ba ana yin ta ne kafin a ci abincin ba ina fata mun gane wannan dan in ka ji kafin ka ci abinci to kamar ƙarya kake yi kenan ka ce zahaban zama kishuwa ya tafi amma kuma yanzu leban ka a bushe cikin ka a fafe wabdatul uruqu ka ce jijoyi sun jike kuma kana jin suna makalkalewa a bushe kaga baka baka kai ba da sai an ci wani abu ko an sha wani abu ka dan gyatsa haka sai ka ce to zahaba zama'u wabtalatul uruqu wa sabata al insha Allah wannan ainihin kamar da aka ambata hadisi ne kyakkyawa insha Allah wa dhukira anhu an sallallahu alaihi anna inna bis-sa'imi inda fitrihi da'watu la ma an ambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai ya ce wai a mai azumi yana da wata addu'a a daidai shan ruwa wadda ba a tunkuɗe ta wannan rifi ma bai tabbata ba jama'a malam albani muhammad nasir din allah gafarta mashi. a cikin lamba ta biyar ta abda'ifa ya tabbatar da raunin wannan isnadi da shi da wasu malaman da suka gabace shi kafin shi duk da yake al-imamu ibnu hajar shi ya karkata izuwa ga hassan hadisin kamar yadda yake a cikin bulugul maram kamar yadda ya ambata kuma a cikin wani littafin shi ina jin in ba na manta ba nasbur raya amma dai sahihiyar magana da aka kwana akai rajiha shine wannan bai tabbata ba wallahu ta'ala ala duk da fa ba an ce karkai addu'a a lokacin bane dan lokaci ne na addu'a bayan ayyukan alkhairi amma faɗa keke da keke cewa akwai wata addu'a kwaya ɗaya da dole sai an amsa maka a wannan lokacin ba tabbata ce bane kuma koda ya tabbata bai nufin fa duk addu'a da kai shikenan sai ka fara tukiyar takarmu bayan yin addu'a ko yin wani aiki mai falala akwai ragowar sharuɗan da suke tabbatar da amsashi ko rashin amsashi a kuma kan littafin alwabilu sai ɗin can sa taibul qayyim ya faɗi wannan maganganu a nan wuraren kamar yadda ka san in ka je ka zauna kai jarabawa yadda kake ganin ka fasa ta ko yadda suke faɗa ka tsarge ta ko baka iya wucewa ka ce na ci kaza saboda akwai abubuwan da za su yi influencing sakamakon akwai muguntar lakcara ko akwai rashin attendance akwai akwai kaza akwai kaza akwai tsautsayi ma da zai sa sanda zai zo kan script ɗinka ya riga ya ga distress ya dame shi kawai yana tsaki yana sokewa duk akwai waɗannan da haka ba za ka iya tantance kati ba sai kaga ta fito ba haka bane ko ba haka bane dokta <laughs> Allah ya zamu dace sai ya ce وصح عنه أنه قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم إذن دري يقول له دقنا ma'ana daga yamma kenan dare ke bulla ko daga gabas daga gabas ko wa abbaran nahar min hahuna yamma kuma ta bada baya ta yamma kenan ta mafaɗar rana faqad aftara saimu hakika mai azumi ya sha ruwa wannan hadisi ne ingantacce bukhari ne ya fitar da shi sai malam yace wa fussira an fassara ma'anar wannan bi annahu qad aftara hukuma hukuncin azumin ya riga ya karye ya riga ya kare wa illam yanwahu ko da mutum bai niyya kare azumin shi ba wa bi annahu qad dakhala waqtu fitrihi lokacin sharuwa ya riga ya shiga ka asbaha wa amsa aka ce asbaha fulanin wato lokacin asbahi ya riga yayi kenan ko da mutum bai tashi bacci ba haka nan wa amsa wa nahas sa'imu anir rafasi manzon Allah ya hana mai azumi daga kwarkwasa kwarkwasa wato ya dinga ainihin mamata shi kallon sha'awa magana ta ainihin batsa ko sakin baki wasakhabi da kuma hayaniya ta surutu ana ihu ana musu ana ɗaga murya ana kashewa ana tafawa da dariya ta ainihin wato rashin hankali Wasu sibabi da zage-zage faɗa ta baki wa jawabis sibabi manzo Allah kuma ya hana an zage ka karama har ila yau in kana azumi fa amarahu sai manzo Allah ya umarce ka an an ya kula liman sabahu duk wanda ya zage ka sai ka ce da shi inni sa'imu ni ina azumi faqila malamai suka ce ya qulu bi lisanihi wa huwa azharu zaka fada mutun kararre ka ce ni ina azumi bana fada ina azumi wakila wasu suka ce bi qalbi ya fada a cikin zuci tazkira li nafsihi bisawmi ya tuna wa kanshi a ina azumi bai kamata ne fada ba ba sai ya fada an ji ba wakila wasu suka ce ya kulu fil fard bi lisanihi idan azumin farilla ne duk gari ana yi to babu laifi dan ya ce ina azumi dan ya tuna wa wannan cewa fa ba ba haila yake ba misali ko ko kuma ba mai ciwon alsa bane shi ba zai fada ba wakila wa fit tadawi fi nafsi aka ce idan tadawi ne shi kare yake yi to tsakanin shi da Allah ne kai ya fada dan wani ya san yana yi kar ya ta shigo sai ya fada a cikin ran shi li'annahu abadu anir riya dan yafi nisa daga ya shiga riya ibn hazmin da ya ce a'a manzon Allah cewa kai ka ce kana azumi da kai ka ce kana azumi eh haka kawai ya sai dai sahihiyar magana kamar yadda malamai suka faɗa zaka tuna wa kanka ne amma in ta kama babu laifi ka faɗa wa mutumin dan ya san cewa ba fa tsoron shi kake ji ba ka ki yin wannan zagi ne saboda ibada kake ba za ka faɗan bane saboda kana cikin ibada wallahu ta'ala a'lam za mu saurara anan sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi